Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah kuma na ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai idan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta sayar da ɗan wasanta ga wata ƙungiyar, shi ake baiwa kuɗin ko ƙungiyar da ta sayar da shi ce za ta riƙe kuɗin. masu tambaya kawo mai ruwa bajoga da kwamrar adamu abubakar bajoga to idan masu tambayar kawo mai ruwa bajoga da kwamrar adamu abubakar bajoga na saurare ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawar najeriya muhammad salisu lado ya samo maku daga tsohon mai baiwa gwamnan jihar adamawa shawara akan harkokin wasannin kwallon kafa sabo ziko bari dai in kauce gefe guda in barku da salisu da koci ziko Ana hakika ni ne Coach Savo Ziko, former technical advisor na Adamawa Queens mazaunin Adamawa State Nigeria. To, eh coach akwai wata tambaya da na haɗin gwiwa wadda kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka aika wa sashin Hausa na cewa suna neman sani Wai shin akwai cinikayya da ake yi na ƙungiyar ƙwallon kafa da ƴan wasanta. Idan ƙungiyar ƙwallon kafa ta sai da ɗan wasa wa wata ƙungiya, shin ɗan wasan ake baiwa kuɗin ko dai ya lamarin yake? To, masha Allah, wato wannan akwai shi tsakanin kungiyoyin kwallon kafa wato idan dan wasa yana kamar alal misali kungiya A so sai wani club kamar BC suna son wannan shi dan wasan to suna da wanda ake kira agent yanayin siye da sayarwa akwai hanya da yawa mu bari mu fara da shi agent kenan to su za su yi contacting agent din agent din kuma shi zai contacting club din mun ga wane muna so to shi player da yake wannan club din A din alal hakika wata kila yana da sauran contract da su idan aka yi approach nasu an ce ana son shi to to idan akwai sauran contract to duk maganan kuɗi ne sai a ƙara kuɗi ya zama na su ba su yi asara ba mm. da kuɗin da za su yi da sayar da shi da kuma kuɗin su da su ya rage akan shi wannan player din sai su ƙara mm. idan sun ƙara A za ta sayar ma B da dan wasa so idan aka samu aka shirya A ta sayar musu da wannan shi ɗan wasan ba zai samu koko ba a ciki team su da su su ne za su yi kasuwancin su to in akwai wani percentage shi agent ne kawai watakila zai samu a ciki mm. amma ɗan wasa shi babun da zai samu a ciki to club da club kuma ba wai lokaci daya zaka biya kuɗi kuɗin ba za ka dinga biya kaɗan kaɗan har shekaru kaza ko don hana yi abin yanzu ya tashi yana yin tsada shi kullum ya zama harka ne sosai na kuɗi wani za saye shi miliyan hamsin miliyan ɗari pound ko euro ko dollars to kaga wannan ba karamin kuɗi ba dole su ma hankali hankali za su dinga biya ba wai lokaci ɗaya za su ce mun cire miliyan to in haka ka za ga shi bonus sukan ma samu wani riba ba ciki mm. to ana rage ka shi wanda aka siya ba abin da zai samu a ciki sai wa'annan club din su ne za su samu kuɗin su shi kan already dama akwai abin da ake kira weekly wages to wannan weekly ne za a shirya da shi ma'ana za mu ringa baka ga bonus weekly wages a tattara maka a wata sai ka ga ko a satin din mutum ya karbi kusan a kudin Najeriya maybe miliyan hamsin miliyan dari. Hmm. a sati. Hmm. Wato shi wannan weekly wages da ka kira. bai cikin wannan kudin kwantaragi din ne? A bai cikin wannan wannan wannan tsakanin club din an ce transfer mm. tsakanin club da club ne. Mm. Sai dai idan shi contract din shi ya kare da wannan team da yake zaune. Mm. To anan idan team contract na shi ya kare to akwai abin da ake kira free transfer. ba ruwan shi da wannan club din kuma mm. manajan shi irin kafin wata shida manajan zai ringa manajan shi shi zai ringa neman inda zai koma mm. in ya samu ya tafi to nan za su je su shirya manajan zai shirya yaron mu zai zo kaza kaza idan suka shirya to manajan shi ma yana da 1 to 10 percent mm. sai abin da aka shirya da shi za ba manaja shi dan wasa kuma zai shirya da shi nawa zamu mu baka wata Mm. to ala bonus naka nawa shine wannan za ta tara mm. to a wannan tare tare ne yanzu kamar shi halan na inga wanda ke bugawa manchester city din nan da wannan kare kare karen da aka yi so in ba don ronaldo ya sani ba kusan shine ma fi kowa karban kudi a duniya mm. wannan kananan kare kare kare da aka yi mishi to amma sun ki su fito su bayyana wa mutane ya wannan kare karen yake eh. to eh, coach ah, duba da cewa shi su waɗanda suka aiko wannan tambaya masaniya suke so su fahimta na ji daga fara ka ce bari mu fara da wannan baya ga wannan tsari da ka yi bayani na misali cewa ta yi watakila eh, rajin dan kwallo a wancan guri kaza bai kare ba kuma wata kungiya take bukatarsa to na ji kaman ka dan fara wani bayani kan cewa akwai wata cinikayya kuma da za ta iya gudana amma tsakanin manaja wanda zai nemi inda dan kwallo zai je to shi wannan kuɗin kuma Ya yanayin fasalin kuɗin yake e duk tafiyan su daya mm. to amma a wannan din idan kontra bai kare ba ba za su sake shi a sabake ba to dole kuɗin wannan zai fi wancan saboda wannan yana da contract agreement da su mm. kuma wannan contract agreement din dole sai ya kare kafin a sake mutum to bai contract bai kare ba bayan da su sake shi ko sai da shi a araha mm. ya tafi sai dai idan sun gaji da shi kuma yana ta karban kuɗin su to wanda za su ya su sallame shi su su sara. Mm. an baka ba riba ake nema so riba ake nema idan abun ya tafi akan miliyan ɗaya ne mm. to in akwai kontra kansa sai su ƙara sai kai miliyan biyar ko miliyan shida mm. saboda kuɗin su su ma ya fito a ciki eh, ya shi sa lokaci ga kaman manyan yan wasa sun zo sani zai ga a shekara da su gani in club din ya musu ci gaba shekara da ma an samu irin yara yara ka sai ga sun ne sani shekara uku shekara biyar su kuɗin da za a bayar din zai ka ji kuɗi da yawa kawai mm. amma shekarun yana da yawa mm. to idan sun zo sun goge za su tafi sai su ce sai an biya su wannan ne. Mm. Eh. to yanzu coach bari mu je ga ga mu dan samu masaniya coach dangane da shi Cristiano Ronaldo duba da cewa na ji an ce na gani a kafafen sada zumunta haka da sauransu ya koma yana bugawa wata kungiya a kasar Saudiya kuma kamar an ce shi ne ma mutum da ya fi kowane dan wasa karban kuɗi haka ya lamarin yake ne ana hakika haka ne a yanzu kam mm. don babu kamar shi saboda su saudi suna da kuɗi mm. sannan kuma a kashin gaskiya suna so su tun shiga ma ba suna so shiga harkan kwallo ba mm. tun da aka yi world cup nan sarkin saudi nan da ya gani hankalin shi sai tashi shi yana daga cikin wanda ya sa aka kawo kristi saudi eh, don ya ba su goyon baya in bai ba su gaba ba su ya kawo shi ba mm. amma shi ya ba su goyon baya kan a kawo kristi ko nawa ne zai shine kuma suke biyan shi yanzu a shekara biyu nan mm. zai karbi kusan miliyan ɗari biyar mm. a shekara biyu so duk duniya in kada wannan duk wani shugaban kasa bai karɓi wannan kuɗin in ban da 'yan wasa ba wanda suke karɓa wannan kuɗin ne a shekara biyu ba wai naira ba pound sterling miliyan ɗari biyar don duk wani shekara miliyan ɗari biyu da hamsin wani hmm. to ban da wannan akwai su wasu talla-talla da wasu abubuwa da yake so a takaice kuɗin da yake samu da wannan bawan Allah hmm. a karamin kuɗi ba ne hmm. to kuma kaga su saudi yanzu suna so su yi wasu world cup na suna so su yi boosting moral na sports a cikin saudi ga qatar su yi world cup su ma suna so su yi wasu world cup sannan ka shiga cikin turai sun sai clubs su psg da eh, ingila kuma su irin su a man city ne akwai tim din da yanzu suke so su siya kamar manchester united ko da yake matsaman za su sayar musu ba dai mm. akwai kuma liverpool da kuma ko newcastle ne mm. to duk eh, larabawa suna so su siya mm. su ba kudi ba damuwar su bane su sun ga harkan bol yana tafiya ne shine su ma suke so su faɗo a cikin wannan To, eh, coach duba da cewa eh, kai bayani harkan bol na tafiya. To, mukan menene matsalar harkan bol musamman Afirka kuma ma a nan kasa Najeriya? Wallahi a Najeriya wato mun kokoi abun din sannan muka zo kuma muka yi watsi da shi mm. don shi maganan kwallo a tun da ana bugawa babu a maganan kuɗi a ciki mm. so mutum zai buga yadda ya ga dama officials kuma ɗan kuɗin da ake bawa yawancin officials ne sai su cinye kuɗin su bar yara a cikin wahala mm. to yanzu da zamani ya canja bol ɗin ya canja don mutum ɗaya kwallon kafa sai rike anguwa ɗaya saboda ba karamin kuɗi suke samu ba to a nan maganan eh, corruption zan ce ne mm. sorry to say corruption mm. to shine babban abun da yake damu mu eh, mm. clubs yawanci gwamnati ne take rike da su gwamnati kuma lokaci yawan wannan gwamna ya zo zai maganan kwallo wani ya zo ba zai yi ba to inda ake samun failures kenan mm. amma su ka je kasashen waje stadium na individuals ne na mutane ne ba na gwamnati ba sannan duk abun da ya faru in sun ga suna samu ba za su shiga ba su maintaining mm. su ba ware mata kuɗi mm. sannan in anan ne kuma kuɗin mutane sai su bi su cinye kuɗin mm. dan wasa na buga bo yana wahala ba wanda zai taimake shi a cikin Najeriya kuma zaka tashi da moto diga nan arewa ka tafi kudu buga mace a moto dan wasa ya gaji ya kamata a taimaka a rage abubuwan nan duka mm. su yi ko zonin inda yanzu ga shirin security situation na Nigeria. Mm. ya kamata su rage musu tafiye-tafiyen mm. a raba an kare hudun sai su tafi kamar inda suke confederation cup mm. hudun da suka fito a sama ko shida da suka fito sai a je a kai su wani waje a sake buga a zaɓe shi kenan mm. sai a tafi kaga rage wa mutane wahala da kuɗi mm. kashe-kashen kuɗi don yanzu ba kowane gwamnati na ke sponsorin ball ba a Najeriya sannan individual ma da yawa sun cina nusa harkan kwallo a Najeriya da akwai su yi wani private ne akwai um, odoji united duka dai wayannan duka sai wani yawo duka nan mutane ne ba na gwamnati mm. to amma stadium suke amfani da shi na gwamnati ne mm. to ya kamata yanzu stadium mutane su mallaki stadium nasu mm. idan suka mallaki stadium nasu su za su sa kuɗin da suke so su faɗi abun da suke so to a karshe za a fara kyautata ma 'yan wasan ne hmm. in aka fara kyautata ma wasan to za ga bol ya ci gaba amma yanzu da yaro ya ta ga bayan da yake tuna sai kwaɗayin zuwa kasan waje yanzu kuma ga kamar a Egypt akwai captain Egypt da Hassan Musan da yakaninsa su dewa duka ina al'ali din nan da zamalek in national team su gaba ɗayan kace ɗaya biyu a kasan waje duk sauran gida suke buga hmm. ana biyan su suna tafiya da jirgi su saboda ni na da yaro a wajen nan yaron nan da ya je miliyan goma ka shi. Mm. a ijim nan kawai miliyan goma signing on shi. to shi wannan signing on da ya karba ya zo ya alheri ya koma ya koma yanzu har ya kare wasa sun rike shi kuma biyu a wajen ne to idan ana haka ai wani ba zai damu da sai ya je wani waje ba ma mm. a nan ne zaka zo ka ji cewa ba wanda zai kula da kai a Najeriya shi To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin koci sabo ziko da wakilinmu a adamawa muhammad salisu lado da mu salaman abu da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam.